Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa lahafes da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 18 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke halartar wani taron harkokin cinikayya a ƙasar Turkiyya ya nemi haɗin kai wajen magance matsalar tsaro musamman a nahiyar Afirka. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi alkawarin tabbatar da an gudanar da zaben gaskiya da adalci a shekarar 2023. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo shine ya bayyana haka. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar ku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar 'yan sanda a kasar Pakistan sun faɗa cewa akalla mutane goma suka mutu yayin da sha ɗaya suka jikata sakamakon fashewar wani abu a wani reshen banki a Karachi da aka gina shi a kan magudanar ruwa a yankin masana'antu na birnin. Wani babban jami'in 'yan sanda ya ce ba san dalilin fashewar ba a reshen bankin mafi girma a Pakistan Habib Bank Limited zai iya zama fitar iskar gas ce sarfaraz nawaz ya shaida wa manema labarai cewa tawagarsu mai kula da ababen fashewa tana can tana aiki don tantance yanayin fashewar amma bisa ga dukkan alamu an yi gini ne akan magudanar ruwa kuma ta yiwu iskar gas ce ka iya zama sanadi wani gidan mai da ke kusa da bankin da ke sydney industrial trading estate da motocin da aka ajiye sun lalace sosai hotunan talabijin sun nuna yadda kasan bankin ya tsage inda ya fito da rodunan da aka jera a ƙasa akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar philippines a wannan shekara kamar yadda alkalman hukuma suka nuna yau asabar inda wata kungiyar bada agaji ta bada rahoto mai ta yadda hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi sama da mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar rai ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje rai ta kasance guguwa mai karfin gaske a lokacin da ta afka a sanannen tsibirin yawon bude ido na sirgawo a ranar alhamis da ta gabata inda take dauke da iska mai karfin kilomita 195 cikin sa'a daya wasu hotuna da aka ɗauka ta jirgin sama da sojoji suka raba ya nuna garin janaral luna ya lalace inda da yawan masu hawa igiyar ruwa da masu yin hutu suka yi ta tururuwa gabanin bikin kirsimeti yayin da rufin gine-gine suka cire da tarkace suka cika ƙasa hukumomin kiwon lafiyar ƙasar masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa an gano mutane uku dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin corona coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke alkahira in ji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya juma'a sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen uku suka fito ba kafar yada labaran yankin masarawi ta rawaito cewa mutanen uku suna daga cikin matafiya da ƙasar afirka ta kudu ma'aikatar ta ce bi daga cikin mutanen da suka kamu ba su nuna wasu alamomin cutar ba yayin da na uku yake fama da alamomin cutar kaɗan ta ce an killace mutane ukun a wani asibiti a alkahira jiya juma hukumomin kasar sun ba da rahoton cewa sama da mutane 900 ne sabbin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mutuwa 43 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce Masar ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar 373,500 da kuma waɗanda suka mutu 21,277 tun lokacin da annobar ta ɓarke. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta fara haɗa kan kasashen musulmi don taimakawa kasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin ƙai. yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin taliban da su sassauta su a kasashen duniya babban jami'in diflomasiyar pakistan ya faɗa jiya juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi hamsin da bakwai za su yi taro a islamabad a gobe lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimaka wa afghanistan yayin da suke fuskantar harkokin siyasa masu wuya da gwamnatin taliban ke jagoranta Kasashen duniya sun gagaba wa sabuwar gwamnatin Taliban da ke Kabul takunkumi sakamakon rugujewar rundunar sojojin Afghanistan da gwamnatin kasar da take samun goyon bayan kasashen yamma da masu tayar da kayar baya suka karba iko a tsakiyar watan Agusta. Ministan harkokin wajen Pakistan sha Mahmud Quraishi ya ce taron na OIC ba wai yana nufin amincewa da gwamnatin Taliban bane a hukumance. Ya ce a sakon taron na gobe Lahadi shine don Allah kada a yi watsi da Afghanistan. mai magana da yawun dakarun tsaron kan iyakar isra'ila ya faɗa yau asabar cewa wata bafalastiniya ta caka wuka ga wani ɗan isra'ila da ke zama a kusa da wani wuri mai tsarki da ake takaddama a kai a hebron da ke kudancin yammacin gabar kogin jordan inda ta raunata shi kaɗan an kai harin a kusa da wani wuri da yahuda suka fi sani da kogo mai tsarki da kuma musulmi a matsayin masallacin ibrahimi wurin da mabiya addinan biyu ke girmamawa sanarwar ta kara da cewa masu tsaron kan iyakar isra'ila sun kama wacce ta kai harin wata mata ba falisdina mai shekara 65 daga ƙauyen da ke kusa mutumin da aka raunata ɗan shekara 38 ne mazaunin unguwar da ke kusa da kiryat arba isra'ila ta kwace yammacin gabar kogin jordan a yakin kwanaki shida na 1967 tun daga wannan lokaci yahuda in isra'ila kusan 700 suka yi ƙaura zuwa matsugunin yammacin kogin jordan daga bashin birnin kudus wanda galibin kasashen duniya ke ganin sa matsayin haramtacce. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A yau Asabar a birnin Istanbul na kasar Turkiyya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa a wurin babban taron bunƙasa cinikayya tsakanin Turkiyya da kasashen Afirka karo na uku, inda ya yi kira da a haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin tankarar matsalar tsaro da ta zama ruwan dare a sassa daban-daban na nahiyar Afirka. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da Malam Garba Shehu mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya don jin ƙarin bayani. kira ne yake cewa dan dai wannan haɗaka tsakanin afirka da saki za ta yi amfani a cimo ta sosai to a da hankali akan maguwa kamar maganar tsaro banda haka ya kawo maganar gurɓacewa ko lalacewar yanayi wanda yake shi kansa barazana ce da kasashen namu ya kuma kawo batu na illar annobar corona da irin cututtuka da ake ta da shi dai kuma hakan ya nuna cewa kamar mu a nan Najeriya dama ba haka muke zaune muna namu iya kokarin musamman wajen ka bishiyoyi miliyoyi don a samu a maganin hamada da take daɗa matsowa tana cinye mana kasa. ta noma da kuma kiwa na dabbobi da ruwa da sauransu. To idan muna maganar sha'anin tsaro a um, malam garba yaya za a yi ƙasashen Afirka da ita Turkiya su haɗe ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya kuma Aga a ga tasirin yaƙi da ta'addanci da matsalolin tsaro da ya haddabe kasashen afirka musamman ta yamma da kuma najeriya da ke gabansu to yanzu dai haka ai tattaunawa ake kuma a hankali a hankali za a fito da irin matakai da za a ɗauka amma ba na so masu saurare su mantuwa akan wani abu taki fa yanzu ta yi fice a kan ƙera makamai na zamani wanda ike kuma ana ganin tasirinsu a fagagen yaƙi da dama na duniya a ya Allah a Libya ne da aka samu dan zaman lafiya ne wanda ke taki ita sai gwagwarmaya aka yaka ko iraq da syria inda aka da isil aka kore su saki ta yi wuce gaba ko ko a yaki da aka yi a romania da ita da azerbaijan wanda ta goyi bayan azerbaijan ga irin tasiri da aka ga wannan saboda haka saki tana da makamai na zamani musamman irin jiragen nan waɗanda suke ba su da matuki wato drone lallai sun yi fice akan wayannan abubuwa kuma in dai har tana so din a ai ba wani abu bane za su tallafa mana a wayannan kasashe na dan a ga amfanin abin To bayanai da shi Erdogan fa ya yi wani tabbaci ya baiwa taron nan ko wakilan da suka halarci wannan taron domin taka rawar haɗin kai na cinikayya tsakanin ƙasarsa da Afirka. To mu ai abin da muke gani shi ba Erdogan da gaske yake domin kun ka lura siyasar duniya ka san taki shekara da shekaru sun yi sun yi da shiga kasashen haɗin kan turai turawa sun rufe sun hana idan kuma ka duba makotarsu da ke kasashen asiya gasa da ake a tsakanin su can ta yi yawa ga japan a nan ga su koriya china da su rasha a ita kanta shi taki karuwa ce a gare ta ta rungumi afirka mutum da aka watsar da mu tashi tare mu faɗi tare mu dangantaka wadda za a ga amfaninta za mu ci moriyarta yau da gobe inda aka sa gaba kenan madalla a gaida umar faruk musa da wannan rahoton Gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi alkawarin ba 'yan siyasa da masu kada kuri'a cikakkar dama ta yadda za su kada kuri'unsu a kakar zabukan shekarar 2023 ba tare da wata matsala ba. Bayan haka za ta ba da cikakken tsaro a lokacin zaben da kuma bayan zaben. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ne ya yi wannan alkawarin a jami'ar Ibadan a lokacin da yake gabatar da lacca a wajen kaddamar da cibiyar tunawa da tsohon gwamnan jihar Oyo marigayi sanata Abiola Ajimabi da ya baiwa jami'ar Ibadan cibiyar kyauta. is how to ensure that this right of free choice is not defeated or corrupted in any way. Once that right of free choice is violated, the basis of democracy Farfesa Yemi Osibanjo ya ce babban abu shine yadda ba a hana 'yancin zaɓe ba ko a murɗe zaɓen. Ya ce da zaran an hana 'yancin zaɓe an na naƙasa demokuraɗiyya da shugabanni na gari. Osibanjo ya buƙaci 'yan siyasa da su riƙe gaskiya kana su kare 'yancin masu kaɗa ƙuri'a tare da barin su su zaɓi ɗan takarar da ya yi musu domin a sami zaman lafiya a Najeriya. Da yake jawabi tsohon shugaban hukumar zaɓe a Najeriya Farfesa a Tahiru Jega ya yi hasashen cewa rashin tsaro ne barazana ga zaɓaɓɓukan shekarar 2023. A Tahiru Jega ya ce dole ne a ɗauki tsatsauran matakan tsaro don a gudanar da zaɓaɓɓukan lamuyi lafiya domin duk zaɓen da babu cikakken tsaro a cikinsa ba za a sami kyakkyawan zaɓe da kyakkyawan shugabanni ba. Uwar gidan tsohon gwamnan jihar Oyo, uwar gida Florence Ajimobi ta ce akwai buƙatar ƙasar nan ta zama ƙarƙarfa domin amfanin 'yan ƙasa. A country shall emerge stronger and compellingly more purposefully for its citizenry. wajen taron da yi an yanke fanke don tunawa da tsohon gwamna marigayi a abela ajimobi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka. Akaramakallahu wata mai saurare ce mai suna malama Zainab matar Hussein Ali mai gishiri a Arjau jihar Neja a Najeriya. Take so a ba ta bayani dangane da wannan kuɗi ko nau'in kuɗi da aka kirkiro wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar ranar 25 ga watan goma na wannan shekara ta 2021 wanda ake kira wato e naira ta ce kowanne alfanu wannan kudi na e naira yake da shi ga tattalin arzikin najeriya shi wato e naira wani kuɗi ne na da aka wato samar da shi ta hanyar yanar sadarwa wato wadda ake kira yanar gizo kuɗi ne wanda yake shigen kama da abin da ake kira cryptocurrency wato kuɗaɗen sadarwa na na intanet wanda aka samar da su waɗanda ake amfani da su ta hanyar cinikayya to amma bambancin shine shi wannan kuɗi na e naira gwamnati ce take kirkiro shi gwamnatin najeriya ce ta kirkiro shi kamar yadda wa'yansu gwamnatocin kasashe kamar na china suka kokarin kashe cryptocurrency domin su kirkiro kudade irin na kasarsu ta hanyar wato abin da ake kira digital currency wato kudin yanar sadarwa abin da ya sa yake da bambanci da sauran kudade irin na cryptocurrency shine su waɗannan kudade na crypto kudade ne da ba za a iya nuna waɗanda suka kirkiro su ba wato ba gwamnatoci ne suka kirkiro su ba 'yan kasuwa da suka kirkiro su kuma an kirkiro su ta hanyar kamar zuba jari suna hawa darajar suna hawa daraja suna sauka saboda haka shuko wannan kuɗi na i naira ba irin wannan bane da yau za ka zuba naira ɗari gobe ta zama ko ɗari biyu jibi ta zama naira ishirin a'a kuɗi ne da in ka ajiye shi a ana sa ran a yadda ka ajiye shi za ka iya ɗaukarsa a haka saboda ya samu goyon bayan gwamnati ba kamar irin wancan da ake kamar hannun zuba jari ba ne kuma shi a baya hawa baya soka amma kuma gwamnati ta san duk masu shi ya zama gwamnati dole ne ta kirkiro irin waɗannan ba wai gwamnatin najeriya ba gwamnatoci da yawa sun kirkiro wannan domin su toshe hanya da kafa ta irin harkar kirifto wanda kuɗaɗe ne na waɗansu al'umma ko 'yan kasuwa wanda yana ta shiga cikin tattalin arziki ba tare da sanin gwamnati ba yana ƙara yawan kuɗaɗe ba tare da gwamnati ta san kuɗaɗe suna shigowa ba wanda wannan yana da wata wani wato impact yana da tasiri ko eh, tasirinsa zai kuma iya zama illa ga tattalin arziki domin gwamnati bata san kuɗaɗen da suke shigowa ba a ba kuma kawai a tattalin arziki ba har da harkar tsaro na kasa saboda za a iya samun kuɗaɗe irin ta harkar kirifto da za su iya shigowa a yi amfani da su ta hanyar bawa 'yan ta'adda da sauransu to amma idan gwamnati sai ta ga idan ta mai da shi ta hanyar e naira shi ma kuɗi ne na digital currency kuɗin yana ta sadarwa to amma wanda gwamnati take ganin sa wanda ta san masu shi kuma duk wanda zai buɗe koda ba shi da wato account na banki amma yana da asusun banki to yana da abin da ake kira bbn lambar shaida ta masu aiki a uh, ajiye kuɗi za a buɗe maka ita sannan a buɗe maka wallet ɗin to ko da ba a banki ka ajiye uh, ba a harkar banki ba ne a inera in mutum yana da wa'annan kuɗaɗe gwamnati ta san yana ajiye kuɗaɗe saboda haka ta san irin yawan kuɗaɗen da suke zagayawa a hannun al'umma uh, wanda suke za ta iya daidaita su da tattalin arzikinta ba za a samu kare tattalin arziki ba wannan dalili shi yasa a gwamnati ta fito da abin da ake yi naira mm. to amfaninsa kuma shine mutane da yawa ba sa cikin harkar banki saboda haka kudadensu gwamnati ba ta sanin shige da ficensu kuma an kiyastar da cewa kusan mutum miliyan hamsin da takwas a cikin najeriya mutane saboda miliyan ɗari kusan miliyan ɗari waɗannan miliyan 58 tabbaci ne ba sa cikin harkar wato harkar kudaden banki ba su da hada banki mm. ba su da asusu to amma ko da ba su da asusu ta hanyar i naira za su iya samun inda za su ajiye kudinsu a cikin wayansu kuma su yi amfani da shi wajen a cinikayya ta ciki da ta wajen ƙasa da kuma tuttura kudade a wuraren da ya kamata kuma tsadar wato transfer wato tura kuɗi daga wannan waje zuwa wannan waje za ta rugu saboda su banki suna da caji da suke iya yawan inda za ka tura kuɗaɗe suna caji da yawa kuma amma a wannan harkar i naira a ɗaya daga cikin amfaninsa ga tattalin arziki shine akwai bai kai kuɗaɗen da ake caji ko kuma in ce babu caji kamar yadda banki ike yin caji sannan kuma zai taimaka waɗanda ba su da harkar hada-hada ta banki su samu damar ajiye kudadensu ko da ba tare da sun je sun bude asusu a banki ba. To malam ita malama Zainab har ila tana cewa ta yaya mazauna karkara za su iya yin amfani da wannan kuɗi na e naira. To a cikin wannan abu gwamnati ta daɗa duba cewa a taimakawa da take da abin da ake kira social intervention ta yadda gwamnati za ta fito da wata manhaja ta taimakawa mutanen da suke karkara da na binni a waɗanda suke ƙasan ƙasa wanda suke cikin wato abin da ake kira below poverty line wanda suke cikin talauci to yana ɗaya daga cikin amfani da i naira idan dai suna da waya gwamnati tana da tabbacin cewa kuɗaɗen da za ta tura musu za su isa gare su to wannan zai taimaka mutanen karkara da waɗansu mutane da gwamnati take so su samu za su isa ba tare da an sami gidi ba ba tare da an sami gidi ba na ɗaya kenan sannan na biyu kuma za su yi cinikayya a junansu ko su je waɗansu are su a mutanen karkara a gwamnati tana ganin cewa idan su ne mafi yawan mutanen da ba su harkar hada-hada ta banki wannan wata dama ce da ba sai sun je banki ba kamar yadda ka sani yanzu akwai agents agents da babban bankin najeriya yake budewa domin a samu wanda za su hada-hada da mutane a birni da kauyuka akan hanyar wannan inera naira wanda in an su ba sai sun je banki ba su iya canjar da ita ma'ana za ka iya tura mutum kuɗi ta inera ta cikin wayarsa in ya je wayarsa kamar yadda kake tura kati ka tura mutum idan katin waya ya je ya siyar ya amfani da shi to wannan ka tura masa canja zai ba katin zai sayar ya rage maka daraja ba a'a kudin zai karba tunda shi ma duk wato figures ne lambobi ne ake amfani da su a wannan a naira saboda haka mutanen karkara da ba su da banki idan suna da agent a kusa da su kamar yadda pos yanzu ike akan samu kuɗaɗe a zaka je karkara inda zaka ga babu banki ko mutane suna hada-hadar karɓar kuɗi ana tura musu daga birni su karɓa a karkara saboda ana samun waɗannan agentsin musamman a metropolitan local government mm, a kutocin ƙananan hukumomi ko da bai shiga can cikin daji ba mm. za su samu hanyar da za su iya samun canje-canjen A harkar kuɗi ba tare da sai lallai sun shigo banki mutum da bankin bai gama zagaya ko ina wani bangare na ƙasar mu ba najeriya saboda haka akwai ejin ejin da shi kansa bankin yake ƙoƙarin yanzu ya yi appointing ya samar wanda za su iya zazzauna a cikin wuraren da ba bankuna da kuma cikin gari wanda talakawa za a su iya amfani da wannan harkar ba tare da sun je banki ba wani abu da tambayar malama zainab ta karshe malam shi ne cewa um, ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tun da shi a kansu take magana wajen kariya daga 'yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na inera. to wato matsalar iri naira a harkar karkara da ma harkar birnin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an mai an ɗauki matakai domin shi kansa kirto ɗin a karansi ɗin ba ta sauƙi ake iya damfara da shi ba wato akwai abin da wani a manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency kuɗaɗen yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography wato nambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau ɗaya ba wanda ya isa kuma ya sake amfani da su ba sa iya maimaituwa sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda ike da su kamar wato lamba ce ta atm ko ta katin waya in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sai daɗe amfani da shi. Wassalam. Sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria augustine gabon ya soma shirye-shiryen tunkarar gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da za a soma fafatawa a wata mai zuwa na janairu inda ya sha alwashin ci gaba da amfani da kusan kashi 90 bisa ɗari na 'yan wasan kungiyar da ya gada egabon wanda ya bayyana cewa matsalar da aka fuskanta a baya ba laifin 'yan wasan ba ne ya sha alwashin kawo wasu sauye-sauye da nufin farfado da martabar kasar a haujin kwallon kafa to amma duk da haka ya bayyana kudurinsa na gayyato karin sababbin 'yan wasa kalilan da basu wuce biyar ba domin kara karfafa kwazon kungiyar ta super eagles rahotanni sun bayyana cewa najeriya na shirin bude sansanin atisayen wa gasar ta cin kofin nahiyar afirka a filin wasa na gwarsu biyu da ke uyo a ranar 28 ga watan nan na disamba gabon ya soma aikin horar da 'yan wasan kasar ta najeriya ne a makon jiya bayan da hukumar kwallon kasar ta sallami koci gano turo a ingila an ɗage buga wasanni shida na gasar premier da aka tsara bugawa a yau asabar sakamakon yawan yaduwar kamuwa da cutar coronavirus a tsakanin kungiyoyin kwallon kafar gasar wannan ya bada adadin wasanni goma kenan na gasar da aka ɗage buga su a wannan makon. yanzu haka kuma kungiyoyin da ke fafata gasar ta premier sun shirya gudanar da wani taro a ranar litinin domin tattaunawa akan yanayin da kuma samar da mafita akan lamarin kungiyar kwallon kafar inter milan ta kasar italiya ta cimma matsayar soke kwantaragin dan wasanta dan kasar denmark christian eriksen eriksen mai shekaru 29 bai sami komawa taka leda ba tun sa'ad da ya yanke jiki ya faɗi a filin wasa a lokacin da yake bugawa kasarsa ta denmark wasan gasar cin kofin kasashen turai da finland a cikin watan yuni duk da yake dai dan wasan ya sami sauki har ma ya soma motsa jiki da atisaye shi kadai ya cimma yarjejeniya da kungiyar tashi na soke kwantaraginsa to sai dai kuma kungiyar ta inter milan ta bayyana cewa kakkarfar dangantaka za ta ci gaba da wanzuwa tsakaninta da eriksen wanda har kawo yanzu ba a kai ga bayyana inda zai koma taka leda ba ya koma kungiyar ta yanta ne daga tottenham ta ingila a watan janairun shekarar bara ta 2020 akan ragin shekaru hudu da rabi inda kuma ya taimaka wa kungiyar ta lashe gasar siri'a a kakar wasanni da ta gabata a kasar spain kuma kungiyar barcelona na duba yiwuwar sake dawo da tsohon dan wasanta alexis sanchez domin maye gurbin sajiyo Aguero wanda ya bayyana yin murabus daga taka leda a ranar Larabar da ta gabata. Kungiyar na bukatar sayo dan wasan dan kasar Chile ne a watan Janairu mai zuwa domin kafafa kai hare-hare a gaban kungiyar sanchez wanda yanzu haka yake taka leda a kungiyar inter milan ta kasar italiya ya yi zama barcelona ne daga shekara ta 2011 zuwa 2014 sa'ad ya koma kungiyar manchester united ta ingila murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Yau Asabar 'yan sanda a kasar Pakistan sun faɗa cewa akalla mutane goma suka mutu yayin da sha ɗaya suka jikata sakamakon fashewar wani abu a wani reshen banki a Karachi da aka gina shi akan magudanar ruwa a yankin masana'antu na birnin. wani babban jami'in 'yan sanda ya ce ba san dalilin fashewar ba a reshen bankin mafi girma a pakistan habib bank limited zai iya zama fitar iskar gas ce akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar philippines a wannan shekara kamar yadda alkalman hukuma suka nuna yau asabar inda wata kungiyar bada agaji ta bada rahoto mai tayar da hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi sama da mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar rai ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje hukumomin kiwon lafiyar kasar masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa an gano mutane uku dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin corona coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke alkahira ji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya juma'a sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen uku suka fito ba kafar yada labaran yankin masarawi ta rawaito cewa mutanen uku suna daga cikin matafiya da ƙasar afirka ta kudu kasar pakistan ta fara hada kan kasashen musulmi don taimakawa kasar afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin kai yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin taliban da sassauta martabar su a kasashen duniya babban jami'in diflomasiyar pakistan ya faɗa jiya juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na kungiyar haɗin kan kasashen musulmi hamsin da bakwai za su yi taro a islamabad a gobe lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimakawa afghanistan Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.